وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم ودياتا تبتك ألا ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya kara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a ashirin ga watan zulhijja bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da talatin wanda ya daidai da talatin ɗaya ga watan august shekara ta 2018 miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul muthla fi sifatillahi wa asma'ihil husna na shek muhammad salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na saba'in da hudu ga wannan littafi mun kwana ne a daidai gabar da malam ya koro mana bayanai akan waye abu hassan al-ash'ari wanda malam ya koro mana bayani cewa abu hassan al-ash'ari ya yi wato marhala guda uku a rayuwarsa marhala ta farko shine ya taso a gidan abu ali aljubba'i a matsayin mu'tazili na shekara arba'in bayan ya yi mafarki a cikin watan azumi goman farko ya ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah ya ce na hore ka da bin mazhabar ma'abuta hadithi wato malaman hadithi ka karfafa wa mazhabarsu daga nan sai ya koma yana karatun ƙur'ani da hadithi a goma ta biyu ya ƙara mafarki ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzala ce ba na ce ka bi mazhaban ma'abuta ilimin hadisi ka ƙarfafa shi ba sai ce ya ma'aikin Allah ba zai yiwu ina kan abu na tsawon shekara arba'in don kawai na yi mafarki da kai na rana ɗaya in bar wannan abin ba amma ai na daina ina karanta ƙur'ani da hadithi sai ce ba abin da nake nufi ba ka bi hanyar da malaman hadithi suka bi wajen tabbatar da sunayen Allah da siffofin Allah da musulunci ga baki ɗaya ka ba hanyar da suka bi Shi ne a goma ta ukun kenan da ya zo ya ce wanda ya sanni ya sanni wanda bai sanni ba ni ne ne sai faɗi sunansa yana sanye da alkyabba ne sai ya juya ta sai ya ce na fita daga aƙidan nan na mutazilanci kamar yadda na juya wannan alkyabban saboda haka sai ya tabbatar da siffofi guda bakwai na Allah shine mazhaba ta a sha'ira kenan na ibn kulab wanda shi yana kan wannan mazhabar to da tafiya ta yi tafiya sai ya tuba daga ma wannan aƙidan ta ash'ariyanci sai ya koma aƙidan ahli sunnati wal jama'a sai ya rubuta littafi wajen mai da martani a akan aƙidun nan guda biyu da ya yi su a da mu'tazila da kuma a asha'irancin da waninsu ma irin su jami'a da murji'a da khawarij duk sai ya fara maida musu da martani akan nuna illolin da ke ciki sai rubuta littafi ya sanya masa al'ibana an usulid diyana wannan littafin yana daga cikin littattafan da ya rubuta a ƙarshen rayuwarsa ashe kuwa abin da mutum ya mutu a kai ai shi ake jingina shi zuwa gare sa ba abin da ya a farko ba ya zo ya bassa to duk wanda ke jingina kansa zuwa ga abu hassan al-ash'ari ya ɗauki aƙidarsa ce ta biyu amma aƙidarsa ta uku ita ce aƙidan Ali sunnati wal jama'a to za mu ji abinda shi karan kansa ya faɗi shi ne malam ya kawo maganar daidai gaban da za mu tashi fa in qala qa'ilun idan mai tambaya ya ce ko mai faɗi ya faɗi قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجعة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون يجي إذا ما تنبيا يجي قد أنكرتم قول المعتزلة ku kun inkarin maganar da mu'tazila suka faɗi wal kadariya da kuma kadariya maganar da suka faɗi a musulunci wal jahamiya da kuma maganar masu aƙidar jahamiya wal haruriya da kuma khawarij yana daga cikin sunayensu idan an ce haruriya ana nufin khawarij me yasa aka kira su haruriya saboda a zamanin ali bin abi talib a garin iraq sun tafi wani ƙauye da ake kiransa harura su dubu shida sai suka zauna a wannan ƙauyen suka ce duk wanda baya cikinsu kafuri ne ali bin abi talib ma suka ce shi ma kafuri ne muawiya ma suka ce shi ma kafuri ne suka zauna a wannan garin shine ake jinginawa zuwa gare su cewa haruriya saboda zamansu annahum istautanu fil harura saboda sun zauna a wannan garin da ake kira harura a aƙidarsu a nan sun ce idan mace tana haila ba kwanakin da ba ta sallah ba to in ta gama haila suka ce za ta rama wannan ita ce aƙidar khawarij sai ta rama sallolin da ba ta yi ba a kwanakin da take haila wannan shine aqidarsu shi sa mu'aza da ta zo tana tambayan na aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta take cewa ma balun nisa yaqdina siyam wala yaqdina salah fil haid me ya samu mata suna rama azumi amma ba sa rama sallah a cikin lokacin da suke haila sai na na shi ta daga kai ta kalle ta sai ta ce mata a haruriyatun anti ke ma kina daga cikin mutanen nan da suka zauna a garin harura na khawarij da suke cewa mace sai ta rama kwanakin da ta yi tana haila ba ta yi sallah ba wa'annan sallolin sai ta rama su sai ta ce la lastu bi haruriyatin ni ba ni daga cikin wa'annan mutanen da suka zauna a garin haura walakin ni as'al sai dai ni tambaya ne kawai yasa ne sai ta ce kana na dhalika ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ya'muruna bi qada'i as-sawm wa la ya'muruna bi qada'i salah hakan na faruwa gare mu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umarce mu murama azumin amma baya cewa mu rama sallolin da ba mu yi ba a kwanakin da muke cikin haila sai na shi ta bata amsa to harura gari ne wanda khawarij suka zauna a cikinta warrafida da kuma shi'a arrafida walmurji'a da kuma murji'awa fa'arrifuna qaulakum ku sanar da mu ku maganarku allazi bihi taquluna wanda ku kuke faɗi a musulunci wa diyanatikum allati biha tadinun da kuma addininku wanda ku kuke wa Allah da ita tunda mu kun ce mu'tazila aqidarsu su bata da kyau qadariya kuma kun ce aqidarsu su bata da kyau saboda hadithin imamu tirmidhi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta kadariya su ne majusawan al'ummansa ya ce alkadariyatu majusu hadhihi al'umma kadariya su ne majusawan wannan al'umma tawa idza maridu fala ta'uduhum in suka yi rashin lafiya ka ku ziyarce su wa idza matu fala shayi'uhum in suka mutu kakkura ka gawansu zuwa makabarta me dalili kadariya su sun fitar da wata ka'ida a af'alul ibad wanda nau'i ne na mu'tazila suka ce idan Allah ya yi nufin kai dan adam ka aikata wani aiki a tsarin Allah cewa abu kaza za ka yi kai kuma sai kai nufin akasin na Allah to naka nufin da manufar ita ke zartuwa banda na Allah saboda ikonka ya ɗara ikon da Allah ke da shi a kanka saboda haka yanzu in ka ce misali kana so ka je waje kaza yau amma Allah ya rubuta ba yau za ka je ba ji ba za ka tafi wajen tun da kai kayi nufin to manufarka shi ke zartuwa ba na Allah wannan ita ce aƙidar kadariya saboda haka shi sa malam ya ce to hadda su ma saboda su ne wani yanki daga cikin mu'tazila daga cikin kuma jahaniya aka samu alkadariya su kuma murji'a daman wa da ƙani ne da murji'awa da mu'tazila haka suke a basara suka fito dukkansu sun fito lokacin hassan albasiru amma murji'awa suna gaba da mu'tazila saboda haka murji'awa su ne ya yi mu'tazila su ne kannai saboda kasantuwar eh, murji'awa a garin basra shi ya samar da mu'tazila dan da murji'awa da khawarij a lokaci daya aka yi wa Hassan albasiri tambaya akaramaka lahu a wannan gari namu na Basra akwai wa'ansu mutane ƙungiyoyi guda biyu sun fito Ƙungiya ta farko tana cewa in mutum ya saba wa Allah ya zama kafuri in mutum ya sha giya ya zama kafuri dan wuta ne kuma dawwamamme in mutum ya yi sata ya zama kafuri in mutum ya yi karya ya zama kafuri Ka kaga murtakibul kabira kenan ko ƙungiya na biyu kuma sun ce duk irin saɓan allan da mutum zai yi bai taɓa imaninsa ba imaninsa na nan daram dam su ne murji'awa suka ce kamar yadda kafiri idan ya yi kyauta tana mai amfani ba ta mai amfani to musulmi tunda musulmi ne duk irin saɓan da zai yi wa Allah bai taɓa ƙarfin imaninsa ba imaninsa na nan ɗari bisa ɗari kai imaninsa ma irin na annabi ibrahim haka suka ce da mala'ika jibrilu da sai na abubakar a karamakan lahu me za ka ce dangane da wa'annan kungiyoyin tambayin da aka yi wa hassan albasiri kenan sai hassan albasiri ya ce duk mutumin da ya afkawa babban laifi irin su zina caca karya da sata sai ya ce mumini ne amma imaninsa ya ragu saboda wannan aikin da ya fada ciki a duniya a lahira yana ƙarƙashin ganin daman Allah in Allah ya ga dama ya yafe masa duk da wannan saɓan da ya yi ya shigar da shi aljanna ba tare da ya azabtar da shi ba wannan falala ce daga ubangiji in kuma Allah ya ga dama ya azabtar da shi ya shigar da shi wuta kafin ya shigar da shi aljanna wannan kuma adalci ne daga gare shi shi ubangiji yana faɗin haka sai wani ɗalibi daga cikin ɗalibansa sai ya tashi wanda ake kiransa wa'il bin afa wasu malamai su ce masa wasil bin afa sai ya tashi sai ya ce ana la aqulu bi annahu mu'min wala bi annahu kafir shi ba zai ce shi mumini ba ne kuma shi kafiri ba ne a inda kai ba musulmi ba ne kuma ba kafiri ba ne to kai menene ne sai ce walakin na hufi manzilatin bainal ne sai dai ya zama yana masauki tsakanin masaukai guda biyu ya fita daga musulunci bai shiga kafirci ba a duniya kenan hukuncinsa wa fil akhirati amma a lahira khalidun mukhalladun finnari dawwamamme ne abin dawwamarwa a wuta to kaga mai hukuncinsa kenan ya zama kafiri a duk wanda aka ce dawwamamme ne abin dawwamawa a wuta ai kaga me shi kafiri ne tazala majlisu hasan al-basri sai ya nisanci majalisin malaminsa da yake karatu a hannunsa famundu zalika yau tun daga wannan ranar sun muula'ikan mu'tazila wa'ancan su ne wanda suka nisanci karatun malaminsu suka yi bore suka kaurace wa su to inda aka samu mu'tazila kenan sai malam ya ce qila lahu mu in je abu hasan al-ash'ari sai ce in aka maka irin wannan tambaya ka kira wa'annan aƙidu duka ka ce dukkansu ba daidai ba ne batattu ne to menene naku ku aƙidan ya ce sai kai a matsayinka na ahlus sunna ka ce qauluna na naqulu bihi wannan maganar Abu Hassan al-Ash'ari ne yace maganar mu wanda mu muke faɗi mu ahli sunna wal jama'a wa diyanatuna allati nadinu biha addinin mu wanda muke bautatawa Allah da shi at-tamassuk bi kitabi rabbina azza wa jal shine ruko da littafin ubangijinmu mai buwaya da girma wabi sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam da kuma ruko da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma ruwiya an sahaba da dukkan abin da aka rawaito daga sahabbai mu ma muna kansa tabi'ina kuma da duk abin da aka rawaito daga tabi'ai wa a'immatul hadith da malaman hadithi muna tare da su kaga kenan ya nuna mazhabin malaman hadisi shine gaskiya ina fata an gane wa nahnu bidhalika mu'tasimuna imamu abu hasan al-ash'ari yace mu ahli sunna abisa haka bin qur'ani da sunna da zantuttukan sahabbai da tabi'ai da jagororin addinin musulunci a bangaren ilimin hadisi malaman sunna da maganansu muke ruko wato da maganganunsu muke yin ruko muke bautata wa Allah akan abin da suka wa Allah da shi har Allah ya yarda da su wa ya kanu na bihi da duk abin da suke faɗi a kai mu ma a kansa muke faɗi wa bima kana yaqulu bihi abu abdullah ahmad bin hanbal da kuma abin da abu abdullah ahmad bin Hanbali yake faɗi imamu ali sunnati wal jama'a shi mu ma muke faɗi saboda duk lokacin da kaji an ce imamu ali sunnati wal jama'a ana nufin imamu ahmad ne saboda shi ne mutumin da ya jajurce ya sha wahala akan sunnan manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya shekara talatin da biyu ana azabtar da shi amma ya ki saba wa umarnin manzan Allah ko guda ɗaya duk azabar da ya sha bai saki layi ba ya tsaya tsayin daka sai sunan manzan Allah ta tabbata dalilin wannan malamai ke cewa Allah ya taimaka wa al'umman manzan Allah da mutane biyu da sayyidina abubakar lokacin da aka samu wa'ansu daga cikin sabai suka yi ridda suka daina ba da zakka ya yaƙe su sai da suka dawo kan hanya da kuma imamu ahmad a lokacin jarabawa shine ayyamul mi'na shekarun jarabawa shekaru talatin da biyu suka yi suna shan wahala wasu ma suka ce ba talatin da biyu ba ne talatin da hudu ya yi suna shan wahala akan sai sun ce ƙur'ani halitta ne imam ahmad ko yaki ya ce ba zai faɗi ba tunda ya san ƙur'ani maganar waye maganar allah ne ya dinga mutane garin gabaki ɗaya duniya ka cokab suna jiran fatawar imamu ahmad idan ya ce wa'annan shugabannin da suke azabtar da shi jininsu ya halatta za su yaƙe su za a yi musu bore imamu ahmad ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yi wa shugabanni bore duk saban allah da suka yi in ba kafirci suka yi ba ana jiran kawai fatawarsa in ya ce jininsu ya halatta shi kenan za cinye su ɗanye imam ahmad ya ce kowa ya koma manzala ya hana wannan sai da aka shekara talatin da biyu yana shan wannan azaba har aka yi wa imamu shafi'i tambaya ya ce ni na san imamu ahmad an mai bulala dubu ɗaya akan wannan matsala dubu ɗaya akan wannan matsala amma ya jajirce ya ƙi yadda tun ma'amun wafiqun billah ya hau bayan mutuwan ma'amun sannan mu'tasim billahi ya hau sai da mutawakkin billah ɗansa ya zo ya hau sannan ya kira malaman da aka yi ta'azabtar da su aka kukkulle na kullewa aka kashe na kashewa ya ce duk a sako su a basu su ci gaba da karantar da al'umma wannan takurar da aka yi a wannan shekara 32 bai sa imamu ahmad ya ba da fatawan jinin wa'annan shugabannin ya halatta ba me yasa saboda barnan da ke biyowa baya idan an yi wa shugaba bore kai kara najeriya baka san illar ba amma ka tambayi sojoji za su gaya maka illan bore a somaliya ko ai bore ne kawo su har yau ba zaman lafiya a wannan garin saboda shugabansu na farko somaliya babu kafiri ko guda ɗaya ɗari bisa ɗari musulmai ne ka cokaf in kaga kafiri to zuwa yau kuma shugabansu musulmi ne yadda suke kuma ƙabila ɗaya ce harshe ɗaya suke magana da shi sai dai a ce wannan kabilar kaza ne amma harshe iri ɗaya suke magana da shi sai da suka suka su suka fara yi wa shi wannan shugaban gyara akan mimbari abu kaza ya yi ba daidai ba sai su zage shi a ce kaza ne yake yi a ce kaza ne yake yi a lokacin sai ya ce to da wa'annan malaman sun fara hargitsa mutane a masa bore duk malamin da ya hau mimbari ya taba gwamnatinsa a kama shi kawai abin da ke yi kenan ba abin da yi a kama shi kawai a daure shi ba sai ya hau mimbari zai yi magana ba sai ce a daure shi su kuma mutanen gari da sauran malaman da ke gefe sai suka ce ai dan boko ne abin da suke nufi da dan boko wato dan boko akida ne shi ba ruwan shi da addini saboda haka ya kamata ma a mai bore sai aka masa bore tun daga wannan lokacin har zuwa yau kusan shekara ashirin kenan ko sun ga zaman lafiya sama da ashirin ma sun ga zaman lafiya ba su ga zaman lafiya ba shi sa ibnu taimiyya yana da wani magana da ya faɗi a cikin littafinsa siyasatu shari'iyya yake cewa sittuna sana tahta sultanun ja'irun khairun min lailatin bila sultan ku yi shekara sittin ƙarƙashin shugaba a zalimi ya fi muku alkhairi da ku wayi gari a ce yau ba ku da shugaba ka je ka tambayi somali su za su gaya maka sanin wannan su suka san wannan kaga illan bore abin da yake haifarwa eh, rashin zaman lafiya fyaɗe kisan rai babu abin da za ku samu na jin daɗi a rayuwarku kuma musulunci ba za ka yi addini mai kyau ba in ba ku da zaman lafiya babu shi to wannan dalili kaga somaliya ka je ka tambayi eh, libya 'yan libya yanzu za su gaya maka inda gawan gaddafi zai iya dawowa da za su ɗaura shi su ce ci gaba da shugabanci yanzu na damar da suke ciki kenan ba bore suka yi ba suka ta jan shi a ina a ƙasa ba to yanzu suna ganin da za a dawo da gawar a ɗaura shi ma kawai su ganta cewa gaddafi da sun so ka duba da kyau ka duba misira bore suka yi wa husnu mubarak ko aka aka tumbuke shi suka ƙara ɗaurawa mursi shi ma me suka mai kaji illa kenan illa bore abin da yake haifarwa cikin al'umma sharri rayuka nawa ne aka kashe a ɗan tsakankanin nan ba su irguwa akan zaluncin da aka zargi wa husn mubarak da shi na shekara arba'in barnan da aka yi a 'yan wa'annan lokutan ya fi barnan da ake zargin shi da shi shi yasa ibn taymiya ce ku zauna karkashin shugaba azzalimi na tsawon shekara sittin ya fi muku alkhairi da ku wayi gari a ce yau ba ku da jagora wani garin fa in ka fi duk ya fi karfi in yana nan anguwa to ne shugaban nan anguwa duk abin da za a yi shi za a fara tuntuba kamar somaliya kenan haka ma na can haka ma na can haka fa garin ya koma ka gane an koma ana ki kenan ko fauda kawai kowa na cin karansa ba babbaka to shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi ishara zuwa ga wannan to wannan dalilin yasa ake kiran imamu ahmad imamu ahli sunnati wal jama'a saboda jajirce wanda ya yi ya hana a yi wa shugabannin nan bore shugabannin nan musulmai ne na ɗaya kenan na biyu kuskure ne suka samu wani irin kuskure suka samu akwai ahmad bin du'ad al-mu'tazili aqidar mu'tazila yake shugabannin na hawa sai ya raɗe su da ya musu close marking sai suka ɗauke shi sai suka bashi chief justice suka ba shi chief justice saboda haka tunda yanzu shine chief justice sai abin da ya ga dama ya kama na kamawa a cikin malamai ya sa a kashe na kashewa abin da ya faru kenan to kaga yanzu zaka ce dan kuma ya ɗaura wa'annan shugabannin a kai ya ce duk wanda ya ce ƙur'ani maganar allah ne ba halitta ba ya zama kafiri a kashe shi kaga wa'ancan ai sun yarda da shi ne ko to abin da ya faru kenan aka dinga azabtar da malamai a wannan lokacin imam ahmad kuma ya san wannan matsalar kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani aiwa shugabanni buri imam ahmad ya doge ya tsaya tsayin da kai ce kada a yi haka shi yasa ake duk lokacin da ka ji an ce imamu ahli sunna sai ka an ce maka ahmad bin hanbal saboda wahalar da ya sha a cikin waɗannan malaman guda hudu babu wanda ya sha wahalarsa kaga zamani ɗaya suka yi da imamu shafi'i imamu shafi'i da ya wahala ma sai ya akhdhu bi rukhsa tunda an ce sai ka ce qur'ani halitta ne za a kyale ka da imamu ma shafi'i ya sha wahala sai ce inna taurata wal injila wal zabura wal qur'an kullu haula'i arba'a مخلوق ويحرك أصابعه يقصد في ذلك في قلبه أن أصابعه مخلوق yana ta motsa yatsunsa yana cewa a taura da injila da zabura da ƙur'ani halitta ya ce a zuciyarsa yana nufin wa'annan yatsun ne halitta sannan aka kyale shi saboda tawilin da yi aliyu bin madini ya ce ma malaminsa imamu ahmad ya ce ni fa zan yi tawili zan yi akhdhu bi ruksa? saboda wahalar da nake sha sai imamu ahmad ya ce mai kai canka in ba mu jajirce mun daure mun sha wannan wahalar to waye zai kafa akan daidai sunnan mazala ta tabbata sai ya ce ina tsoro wahalar da za su ci gaba da bani kada hadisan da na haddace a zuciyata na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su zibi shi sa nake so in yi tawili kuma Ali bin Madini sai ya tawili to da ya tsaya akan tawili da da sauki sai ya koma yana bibiyan malaman da suke mu'tazila yana neman shawo kansu su yadda da shi ganin haka sai imamu ahmad ya yi fushi sai ce wa ɗansa abdullahi bin ahmad bin Hambal, ruwayoyin da ya rawaito akwai riwayatul karina an karin mudabbaj kenan ko sai ya ce ɗansa ya cure shi a cikin musnad shi sa in ka duba musnad na imamu ahmad ka cokaf ba za ka ga ruwaya guda ɗaya daga aliyu bin madini ba duk ya ce a cire su saboda haushin abin da ya ga aliyu bin madini ya yi to imamu ahmad ya jajirce har allah ya ba da nasara a kan wannan shi sa kaga malam ya jingina shi zuwa gare shi saboda shi ne ake wa inkiyan imamu Ali sunna naddarallahu wajhahu sai ce ina roƙon Allah ya haskaka fuskansa wa rafa'a darajatahu ina roƙon Allah ya ɗaukaka darajar Imam Ahmad wa ajzala mathubatahu ina roƙon Allah ya sassaka masa da ladaddaki masu yawa qa'iluna mu ma abin da ya faɗi mu shi ma za mu faɗi waliman khalafa qawlahu mujanibuna duk mutumin da ya saba wa maganar imamu ahmad mu mun nisanta da shi ba ruwanmu da shi in ji abu hassan al-ash'ari li'annahu al-imamu al-fadil saboda shi imamu ahmad wato jagora ne mai falala war ra'isul kamil shugaba ne cikakke saboda tsayuwa da yi da jajurcewa akan sunnan manzan Allah sai da aka shekara talatin da biyu ana shan azaba a na talatin da biyun ne Allah ya kawo nasara ya kawo wato mutawakkin billah bayan babansa ya mutu ya daura ya ce a sake duk malaman sunan da aka daure a wannan lokacin kaga an rage kaifin wa kenan kaifin mu'tazila a wannan lokacin saboda daman ya fada cikin daula abbasiya sannan Allah ya ba da nasara aka ci gaba da yada sunna saboda a lokacin hatta karatun tauhidi an hana a karantar da mutane tauhidi akan wannan siffofin Allah babu shi duk malamin da ya yi wannan zai sa a ɗaure shi in ba yi da galihu ya sa a kashe shi haka ya dinga yi wa malamai a wannan lokacin amma haka aka haƙura shi sa malam ya ce mai wato imamul kamil ar-ra'isul kamil wannan shine asalin ƙarshen maganar da abu hassan al-ash'ari ya faɗi a cikin wannan littafi al'ibana an usulid diyana thumma littarahi wa tartib ko malam ce sa'an nan afna alaihi shi imamu abu hasan al-ash'ari yayi yabo ga imamu ahmad bima azhara Allah ala yadihi min al-haq da abinda Allah ya bayyana a hannunsa na gaskiya wa zakara thubutus sifat shi abu hassan al-ash'ari ya tabbatar da tabbatuwar siffofin allah a ƙur'ani wa masail fil da matsaloli akan ƙaddara saboda raddi ga ƙadariya da kuma jabariya ƙadariya su sun ce ikon allah shi ke eh, ikon ɗan adam shi ne ke zartuwa ikon allah bai kai karfi akan na ɗan adam ba saboda haka duk abin da dan adam ya tsara shi yake zartuwa ko da Allah ya tsara mai akasin haka shine maganin kadariya su kuma jabariya sai suka ce a'a ɗan adam ma ba yi da iko kwata kwata shi yana yawo ne a sama kamar yadda gashin kaza idan iska ya kada shi duk inda iska ya kada shi na yake bi ko suka ce to sai suka tabbatar wa da Allah suka kore wa dan adam kaga su ma sun me sun saki layi ai Allah ya ba dan adam iko ko liman sha'a minkum an yastaqim wannan ayar raddi ne ga wannan kungiyoyin guda biyu da Qadariya da jabariya su jabariya sun ce dan adam majburun tursasa shi Allah ke yi in kaga dan wuta ya shiga wuta Allah ne tursasa shi ya saba wa Allah in kaga mutum ya yi ibada Allah ne tursasa shi ya yi ibada to me yasa za a yi za shigar da dan wuta dan wuta kenan kaga a ƙarshen wannan maganar ya nuna Allah azalimi ne kenan ko saboda sun ce in mutum ya saba wa Allah Allah ne ya sa shi haka in mutum ma yayi ibada Allah ne ya sa shi to wanne ne dan adam ya sa shi kaga babu kenan ko a ƙarshe dai sun mai da Allah azalimi to shi yasa sai Allah ce liman sha'a minkum an yastaqim wanda ya ga dama a cikinku ya daidaita kaga yanzu raddi ne gare su saboda sun kore wa dan adam mai iko gashi kuma Allah tabbatar wa dan adam sai kuma raddi na biyu ga kadariya sai Allah ce wa ma sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ba za ku ga damar zartuwar wani al'amari ba sai idan Allah ubangijin talikai ya ga damar yiwuwar zartuwar wannan aikin sannan aikin zai iya tabbata wannan eh. kaulin da suke cewa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wannan magana ce ta kadariya ba jabariya ba jabariya su eh, ba su faɗi haka ba ƙadariya ne suka ce nan ayat tana maganan iko ɗan adam ya ɗara na Allah shi yasa aikin da ma ɗan adam yake yi ba Allah ne yake ba shi iko saboda haka shi yake da cin gashin kansa yake yi ko da Allah ya yi nufin akasin haka ba zai yiwu ba saboda shi ɗan adam ya yi nufin akasin na Allah wannan ayar suna kafa hujja ne da ita akan aikin ɗan adam na sama da na Allah su kuma jabariya sun ce dan adam kamar wato gashin kaza ne idan iska ya kada shi kaga sai yadda iska ya bi da shi ko in ya saba wa Allah suka ce Allah ne ya tirsasa shi in ma yi ibada Allah ne ya sa shi haka to kaga a ƙarshe dai in Allah ya shigar da dan wuta wuta dan aljanna aljanna kaga an zama an yi zalunci a ciki kenan wannan shine a su to shine sai malam yake cewa washafa'ati da kuma ceto saboda su mu'tazila sun kore ceto me yasa suka kore ceto aqida su cewa duk mutumin da ya mutu yana sabawa Allah zai dawwama a wuta har abada suka ce in aka samu ceto kenan kun ga kore ne aqidar su kenan ko sai suka ce duk ayoyin da suka yi magana akan ceto da hadisan da suke magana akan ceto suka ce ba haka bane ba daidai bane ƙarya ne sai ya ce wa ba'du sam'iyyat da kuma sashen ababen da ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ake sauraron karatun ƙur'ani da kuma jin ubangiji cewa tabbas Allah yana jin magana saboda wannan wani yanki ne na asha'ira yana daga cikin asam'u da suka tabbatar wa da Allah su kuwa mu'tazila suka ce sami'un bila sam basirun bila basar saboda haka sai suka kore wa Allah ji kwata-kwata suka kore masa to sai ya ce sai ya mai da martani akan wannan wa qarrara zalika bil adillatin naqaliyya wal aqaliyya sai ya tabbatar da wannan maganarsa da dalilai wanda aka nakalto na ƙur'ani da sunna wal da dalilai na hankali da ke nuna cewa tabbas Allah shi ke da iko akan ɗan adam wal mutaakhiruna alladhina yantasibuna ilaihi mutanen da suka zo daga baya sune mutaakhirun na karshe karshe wanda suke jingina kansu zuwa ga Abu Hassan al-Ash'ari akhadhu بالمرحلة الثانية min marahili aqidatihi sai suka yi riko da marhala ta biyu daga cikin marhalolin aqidarsa kaga ai marhala uku ya ko na farko zinanci na biyu a asha'iranci na uku me sunna su kuma wanda suka zo daga baya sai suka yi riko da aqidarsa ta biyu waltazamu tariqat ta'wil sai suka lizimta wa kansu hanya ta tawili wanda asha'ira suke yi fi ammati sifat a gamammun siffofin da Allah ya tabbatar wa kansa a cikin Qur'ani walam yuthbitu illa sifatu saba ba su tabbatar da wata siffa ba sai siffofi guda bakwai kadai suka tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala shine na farko alhayatu siffa ta farko kenan al'ilmu siffa ta biyu kenan alƙudura siffa ta uku kenan al'irada siffa ta hudu kenan albasaru siffa ta biyar kenan alkalamu siffa ta shida kenan saboda haka suka ce wa'annan siffofin su ne siffofin da ake jinginawa ubangiji na bakwai shine al’irada wa’annan siffofin suka ce su ne siffofin da ake jingina wa Allah shine malam ya ce Al-mazkura fi hadhal bait gashi nan an ambace shi a cikin wannan baitin hayyun alimun Kadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadha as-sam'u wal basaru hayyun Allah rayayye ne alimun Allah masani ne kadirun Allah mai iko ne wal kalamu lahu kuma Allah na magana sun tabbatar da Allah na magana iradatun kuma Allah na da ganin dama eh, sannan kada sam'u haka kuma Allah na ji wal basaru kuma Allah na gani ina gani a nan ya kamata mu tsaya saboda akwai hadari idan Allah ya raya mu sati mai zuwa sai mu daura daga kan wannan baitin zuwa ƙarshen maganar da Abu Hassan al-Ash'ari ko kuma malam yake warware waɗanda suke jingina kansu zuwa ga Abu Hassan al-Ash'ari cewa su aqidan asha'ira suke bi kuma alhali shi Abu Hassan al-Ash'ari bari'un minhu saboda ya bar wannan aƙida kafin ya bar duniya har ya rubuta littafi yana mai da martani daga cikin littafin da ya rubuta banda al'ibana an usul diyana ya rubuta makalatul islamiyyin wa ikhtilafil musallin wannan littafin ya ya kawo akidun duka su shi'a su mu'tazila har da philosophers sai da ya maida musu da martani a cikin wannan kamar yadda ya maida martani a cikin wannan littafinsa al-ibana an usulud diyana in dai muna da tsawon rai nan gaba muna ta ci gaba da karanta littattafanmu na sunna na akida za mu zo kan littafin in da sauran rai allah bai kashe mu ba na na'am Na. tambayar da da shi shin yanzu mm. a wannan zamanin da muke na'am ina da wahala yanzu a samu mai koyi da suna kamar ahmad bin abu yana da wahala saboda darajar shi na allah ya bashi na da san alkur'ani a zuciyar shi na da san hadisai a cikin zuciyar shi na ranar da malamin zai mutu eh da ya yahudu da nasara da maguzawa na suka musulunci saboda darajar shi dubu goma sha biyu Now. yawa ni abin da na karanta dubu goma sha biyu ne ni na karanta shi a cikin albidaya wanne haya na ibn kathir eh amma kuma bai ce maguza ba ya ce yahudawa to ni wannan guda uku yawa <laughs> Allah ya saka da alkhairi yanzu ka kara mana ilimi eh kamar yanzu a kan hawa na'am a wannan zamanin ai kaga duk motoci ake hawa na'am duk malaman ahalin suna da duniya za ga motocin abin hawa su motoci na'am kaga zamanin Ahmad bin Ambali ba mota na'am kamar dawaki wanda ahalin Ahmad bin Ambali ya daure a gidansa na'am ko za a je jihadi eh ko za a je wata tafiya ta biyan bukata na musulunci na'am dawaki nawa ya daure na na suna wannan ya fi karfi na sai kai ka ba mu wannan fatawar sai da ya daure dawaki dawaki doki eh masha Allah jazakallahu khair barakallahu fika wa sallallahu alaihi